dan takarar shugabancin Najeriya gargashin inuwan jam'iyyar adawa ta NNPP Dr. Rabin Musa Kwankwaso ya ziyarci jihar Bondo inda kuma ya alƙawarin samar da ayyuka ga matasa da magance matsalolin tsaro da ke addaban ƙasar nan. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake bude ofishin jam'iyyar NNPP da ke nan anguwar Abganaram a cikin garin Maiduguri. A makon da ya gabata ne dai jami'an 'yan sanda suke ma ofishin NNPP kawanya bisa umarnin hukumar bunƙasa birane da ake kira Urban Development Plan wanda daga bisani aka buɗe wannan ofishi wanda har ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ta bakin mai magana da yawun kansa Alhaji Isa Umar Gusau ya bayyana cewa an da ya rufe wannan ofishin ne ba kan lokaci ba don a wannan lokaci na siyasa bai kamata a ɗauki irin wannan mataki ba. Tun da farko dai su da wasu bayanai suka dinga fitowa na cewa ana kokarin hana Rabiu Musa Kwankwaso ne zuwa birnin Maiduguri bisa dalilan cewa wannan gari ne da an takarar mataimakin shugaban ƙasa da jam'iyyar APC ya fito da kuma ake ganin hakan bai dace ba. Dan takarar shugabancin ƙasar wanda tsohon ministan tsaro ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Kano ya roƙi magoya bayan su da tsawon masu doka da oda ko da yaushe gama abin da ke shida magoya bayan nasu. Babban aiki ne a gaban mu gabaki daya. Ya kasance duka arziki kowa ya amfana. ya kasance an samu tsaro kowa a bashi jari kowa a bude masa makaranta a bude asibitoci a bude hanyoyi a yi dukkanin abin da ya dace ko mutanen da na gani yau da idona daga airport zuwa gurin nan in Allah da NNPP ta ci zabe ɗari bisa ɗari a wannan jiha ta kuma a ci gaba da addu'a halin da ƙasar da take ciki musamman ma wannan bangare na Najeriya abin takaici ne Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo mana gyara ya tabbatar da shugabanni nan na kwarai kuma a tabbatar da cewar irin ayyukan da muka yi a Kano musamman irin ƙarfafa taimakawa mata musamman tsarin da muka yi na mata su haihu kyauta a asibitocin mu, musamman tsarin da muka yi na tura matasa kasashen duniya musamman tsarin da muka yi na samawa matasa makarantu a Najeriya. An takaran gwamna guda biyu ne dai daga jam'iyyar APC a zaben da ta gabata suka fice daga jam'iyyar Alhaji Tom Mai Gira da kuma Alhaji Alkali Umar suka shiga jam'iyyar NNPP a yanzu. ga ma abin da alhaji umar alkali ke cewa wanda kuma ya kasance dan takarar gwamna na jam'iyyar nnpp a yanzu to jama'a abin da ke so in ga muku shine mu mutanen borno a tunda a tunda da muke fatin da muke ta jami'a ba siyasa muke ba wata jami'a ba ta tabbatin zabe a borno ba amma bana insha Allah rabbana zayadan Allah sai mun ci zabe a borno in Allah ya so ya da sai mun ci zabe a borno shi ma injiniya Buba Galadima na ɗaya daga cikin tawagar Alhaji Musa Kunkuson da kuma suka iso nan jihar Borno wanda ya bayani cikin harshen Kanuri da Hausa ga dai abin da ke cewa babban magana shine dama sun saba ba sa zabe sai su zauna a ɗaki su rubuta ƙuri'a. Wancan karan ma tireloli aka ɗauka na ballot paper aka ɗebi matasa sati su uku suna dangwala ƙuri'a. To a wannan karan za ku iya jajircewa ku hana wannan sata ba a gari za su yi satan ba a ƙauye za su yi ƙoƙarin yi. Yanzu lokaci ne kawai zai nuna irin sakamakon zaɓuɓɓukan da aka sa a gaba musamman ma na ganin cewa akwai jam'iyyun adawa da ci gaba da bullo kai. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka. daga Maiduguri a Najeriya.